This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma da LOL FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Laraba 28 ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Shugaban ƙasar Ivory alasan watara ya sake lashe zaɓe zagaye na biyu na wani shekaru biyar. jami'an zaɓe a tanzania musamman a gunduman zanzibar sun soke zaɓen ranar lahadi na wannan yankin an harbo wani jirgi mai saukar ungulu da ke dauke da wasu masu tsananin kishin islama da ke shugabancin ɗaya bangaren ƙasar libya to kalin labaran kenan wasu mahara sun halaka mutane akalla sha hudu a ƙauyen ala da ke jihar difa a jamhuriyar niger duka kwankwana gidaje shaguna kuma suka kashe mutane da dama To wani janar ɗin soja a Najeriya ya ce makon kwance ɗamara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana na da muhimmanci sosai musamman a wannan marar. Rikice-rikice ne ko ina da ina. Hukumomi na tace fina-finai da sauran ayyukan fasaha shiyar Kano ta gargaɗi ko sun gargaɗi masu yaɗa batsa. wannan hukuma fa ba wai fim kawai ta tsaya ba dama dora ta akan turaku ne guda hudu ta kara addini ta kare kyawawan al'adunmu sannan ta kare zamantakewa tsakaninmu sannan za a ji cewa kungiyar fulani makiyaya ta miyatti allah ta fara ran gadin tabbatar da zaman lafiya tsakanin fulani makiyaya da manoma sannan kamar kowace ranar laraba ladan ibrahim a yawa na tafa da shirin himma ba ta garago za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyinku inda lokaci amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya. masu ari assalamu alaikum shugaban kasar abrikos alasan watara ya sake lashe zaɓe zagaye na biyu na wani adin shekaru biyar wannan dai yana kunshi ne cikin wata sanarwar da hukumar zaben kasar ta fitar hukumar zaben ta bayyana yau laraba cewa shugaban ya samu kuri'u kashi 83.66 a adadin kuri'an da aka jefa a ranar lahadi hukumar ta kayyade adadin mutanen da suka fito wajen wannan jefa kuri'a da kashi 60 sai dai kuma a waje daya jami'ar adawa ta national coalition for change ta bayyana shakku game da adadin mutanen da suka fito suka ce dewan 'yan kasa africos ba su fito wajen jefa kuri'an ba domin waɗanda suka jefa kuri'an ba su ce kashi ashirin ba sai dai kafin jefa kuri'an wasu 'yan adawa su uku sun janye daga takaran akan abin da suka kira rajistan da wasu suka yi har sau biyu a ranar lahadi wasu rumfunan zaɓe an bar su a buɗe bayan an kammala jefa kuri'a domin ko ba a kawo kayan jefa kuri'a ba a wannan rumfunan kan lokaci sai dai masu ido daga sassan duniya daban-daban ciki ko hadda 'yan kungiyar tarayya afirka sun bayyana cewa an gudanar da zaben cikin tsanaki jami'an zaɓe a tanzania musamman ma a gundumar zanzibar sun soke zaben ranar lahadi na wannan yankin da ake ganin zai shafi sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar jami'an zaɓe a yankin na zanzibar suka ce sun soke zaben ne saboda yawan ƙa'idojin zaben da aka saba mawa lokacin kaɗa ƙuri'a shugaban hukumar zaɓe mai kula da wannan yankin ceja salim ya ce akwai buƙatar sake zaɓen na yankin archipelago gundumar zanzibar dai yanki ne mai cin gashin kansa amma kuma zaɓen shugaban ƙasa a yankin na da tasiri a zaɓen ƙasar baki ɗaya sakamakon zaɓen ya fara fitowa ne jiya laraba ya kuma wato yau laraba ya kuma nuna cewa ɗan takarar jam'iyya mai mulkin ƙasar john mugulufi ya samu kashi 56 cikin 100 kana babban abokin karawarsa na da kashi 42 cikin 100 sai dai rusa wannan zaben na iya tayar da jijiyoyin wuya a zanzibar inda jam'iyyar cikin gida na yankin ke cewa ita ce ke kan gaba a zaben wanda ba a bayyana sakamakonsa ba tukunna ana sa ran zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi su kasance kusa da kusa a tarihin ƙasar ta tanzania inda jam'iyyar ccm mai mulkin ƙasar ke fuskantar babban ƙalubale a karo na farko tun shekaru da dama da suka gabata yanzu dai ministoci da yawa da ke cikin majalisar zartarwar ƙasar sun faɗi a wannan zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an halbo wani jirgin sama mai saukar ungulu da ke dauke da wasu masu tsananin kishin islama da ke shugabancin ɗaya bangaren ƙasar libya a jiya talata kuma an kashe akalla mutane tara daga cikin jirgin sai dai ba a san ko mutane nawa ne ke cikin jirgin ba amma mahukunta sun ce ba su tsammanin akwai wanda ya rayu a cikin cikinsa shi dai wannan jirgi ya tashi ne daga babban birnin tripoli kuma ya afka cikin tekun da ke yammacin alamaya 'yan kungiyar sun danganta harbin wannan jirgi ga jami'an gwamnati da ke da sansani a tabruk sai dai jami'an na tabruk sun ta kansu da wannan halbi kasar libya da ta kasu gida biyu ne tsakanin 'yan tsananin kishin islama da suka kwace fadar gwamnatin kasar da ke tripoli da kuma waɗanda duniya ta amince da shugabancin su waɗanda suka tsere zuwa arewacin tabruk sautari majalisar ɗinkin duniya ta sha ƙoƙarin ganin ta sasanta tsakanin gwamnatocin biyu amma hakan bai cimma nasara ba kawo yanzu ministan harkokin wajen kasar iran jabaz zarif zai halarci taro a wani lokaci cikin wannan satin taron wanda za a yi shi a Vienna zai tattauna ne kan batun da ya shafi siriya mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka john Kebbi ya faɗa jiya talata ko yau talata cewa yana sa ran a gayyace shi wajen wannan taron sakataren harkokin wajen amurka john kebi shine zai jagoranci tawagar amurka wajen wannan taron kebi ya ce taron zai mayar da hankali ne kan halin oni yasin da harkokin demokaradiyyar kasar siriya ya shiga ciki sai dai shi babban taron da ana sa ran yin sa ne ranar juma'a amma kuma ranar alhamis ce majalisar dokoki za ta tattauna kan batun wannan taron halartar taron da kasar iran za ta yi zai canza matsayin kasar amurka da ma wata kasar tarayyar turai wadda a da take takaita wato ta ɗauki kasar iran a matsayin wacce ba za ta yi tafiya da ita ba wajen tattaunawa kan batun nukiliya da sauran al'amura kebi ya bayyana iran a matsayin babbar abokiyar amurka musamman akan abin da ya shafi kasar syria labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji wasu mahara sun hallaka farar hula akalla sha hudu a garin Ala da ke jihar Difa ta jamhuriyar niger Ga wakiliyar mutamar Abari da rahoton. kimanin mutane goma sha uku ne maharan suka yi wa yankan rago tare da kone-kone a garin na ala da ke ƙauyen difa yayin da mutane uku suka jikata na tuntubi wani mazaunin garin na difa malam isiya ibrahim inda ya shaida mini yadda al'amarin ya kasance kamar haka eh, wani ƙauye ne da ake cema ala mm. nan kusan kilomitar talatin daga difa za ta anan kabas jiya da dare ne da abin ya fada musu ba wani zato kawai suka mutane suka fara musu cikin gari suka kwankwana gidaje shaguna kuma suka kashe mutane da dama wani suna ta da da labarin wani samun lafiya mutum goma sha uku amma a yanzu wasu labaru da suke shigowa karshen ta ma zai suke haka nan zamanin da muke sai dai inda hakuma sun ta san su sun ta ce ko ya ne aka yi nawa suka rasu kuma suka mana tunan alkalma masu inganci. yanka su ne suka yi ko kuma halbi ne ko kuma bom ne suka saka musu. a ta irin labarin da samu eh, yanka ne da kuma kone a cikin ka to kamar daga ina ne suka zo ta ruwa ne suka zo ko kuwa a'a a motoci ne suka zo. eh wannan gaskiya ba na tantance haka nan sai dai Allah ya sa hukuma sun zo tun sun isa amma dai ina tsammanin ba ya sa abin hawa. Yosu su bangaren su babu wanda ya rasu eh yosu tunda ba wani da hukuma bane su kai tsakanin su da yan gari ne in ba wanda dai ba sun san kuma ko sun samu suna da sun rasu akwai dabara da suke suna dauke da wakin da wuya na ake gane in ba kamar ma'aikata ba sun samu kansu ne gaba daya sun sun tashi da su ba amma in dan wani daya biyu ne in eh, suna da rama ɗauki gawa da sun da mm. dawo to a nan wajen babu sojoji ne da aka sa masu kula da harkar tsaro a nan bangaren gaskiya akwai ba a ta babu tunda akwai a dagan akwai jandarmomi a nan kuma cikin dajin ma je kwa guri wani zuwa guri tana samun su ga su kowa abin da dare mu kai kenan ya ne ake yi wannan abin har a zo a yi ake samun tsere haka to mutum nawa ne suka jikata shi ma da dama da fara ana zanta mutum uku yanzu har ka sai wani abin yawa da in ba da takarda da aka zuwa ka kawai ba a turanta da ake ta ofselman duka hashashe ne dan yanzu ma lafiya wanda suka ciwon da yawa ne kuma wanda suka mutu ma sun huce adadin da muke tsammani na hali amma akwai wani dan majalisar dokoki shashan jifa kuma dan adawa ne ya yi magana gaskiya mai inganci to san ba Allah ya sa mahukunta su yi aifani da ita ta cewar a kai tsaro yadda ya kamata a bakin iyaka ko da wannan hmm. ya kamata gaskiya a sa tsaron matakanci a nan gurin shigowa su koma daga gure zawa a gama da ba baki ruwan ya kamata ke zama su duk sojoji guda na nijar ma suna yawa a sa su a kan a kwantar da hankalin jihar Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar, to waɗannan hare-haren na faruwa ne a daidai lokacin da aka shiga makon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana a matsayin kwance ɗamara don haka na tuntuɓi janar isiyaku ahmed dukku murabus a najeriya don jin muhimmancin makon kwance ɗamara din sai ya ce to alhamdulillahi abin da ake ciki a satin nan wato kasan shi sha'anin zaman duniya yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina hmm. tsakankanin kasashe daban-daban tsakankanin addinai tsakankanin kabilu da makamantansu to shi kuma sha'anin fada yaƙi ko za a ce da makami hmm. bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin hmm. don duk yadda aka yi ta sai an koma an suna a tebur ana shawara hmm. duba a gani wanne eh, eh, kai ka yarda ni in yarda wani zai samu sulhu to amfanin wannan satin kenan kuma ya kamata kowace ƙasa kowane wuri kowane abu duk inda dai ko da tashin hankali yanzu ko babu ya kamata a dubi wannan a ga yana da muhimmanci sosai yana da amfani To kana ganin ƙasa irin Najeriya da sauran ƙasashen da suke fama da rigingimu ta yaya za su eh. amfana da rana ita yau? yanzu ka a najeriya wanda ma maganar boko haram da suka dame mu akwai waɗansu tashe-tashen hankula iri-iri a cikin ƙasar nan kamar yadda na ce ɗazu wani na addini wani na kabila wani na filaye gona haka dai akwai iri iri da yawa to kuma ka san kusan duk yawancin yammacin afirka west africa ina tsammani suna cikin waɗanda duk suka fi ƙananan maka wurin jama'a mm. to har yanzu ba a sami shan kan wannan maganar ba mm. ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a north east ne a inda ake yaƙe jan boko haram ko can a kudu inda ake fama da yan sun tsigiyar na ko eh kaga suna rike da makamai hmm. Makamai kuma ba a san iyakarsu ba ba a san yawansu ba kuma yawanci ina zaton ba a san inda suke ba ba kuma san yadda suke samu ba hmm. wayan suke la gwamnati za ta sani wayan suke la an sani amma kamar ba za mu san hanyoyin wayannan makaman ba sai ba ake yi ba su ake yi me ake yi amma sai ma ka san cikin akwai masu hali su suke kawo waɗannan makaman hmm. wannan satin da ake ci idan za a samu a faɗa kai wa mutane da kai su gane wannan abin ke kawowa mm. to eh, makaman nan an baku masu baku da dalilin da suke baku ba dalilin ya ya taimake ku bane dalilin ku yaƙi kanku ne ko ku ringa faɗa da kanku ya kanku kuna jiwa kanku kuna wahal da kanku su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin ko kuma masu kawowa ciki su kuma suna arzikinsu kuɗinsu suke nema amma mm. ko talakawa kuma ke zama da ake amfani da ku. Mm. To janar ganin cewa Amurka wacce ita ce ta fi kowace ƙasa sai da makaman yaƙi a duniya tana jagorantar wannan batu na kwance ɗamara kana ganin abin zai tasiri sosai? Ito eh idan dai su tun da duniya kowa sai da kayan yaƙi mm. idan su har yadda su sa baki a wannan maganar yanzu to ni na san cewa abin zai yi tasiri kwarai da gaske saboda me za su rage aika makamai ballantana a irin kasashen mu irin saduwar dinnan da muke nan da nan a shiga yaƙi kuma mu muke wahala to in sun san makaman da suke aikawa suke sayarwa mutane shi yake ƙara wannan tashin hankalin har sun shiga cikin wannan magana to ina tabbatar maka in sun dage kenan fa ba wai su ce za su yi ba su kuma su ke ko a faɗi a baki amma ana nan ana neman masu saya ana kuma sai da mutane in za su shi in dai za su tashi da gaske su rage sai da makaman nan mutane da suke faɗa su rinka sa su su zanna su tattauna tukunna ba wai a rinka saida musu makamai ba don ana neman wayanda za a goyi baya ko wayanda za su goyi bayan su a'a su fara sulhunta su sa su wajen mutanen nan tukunna ta sulhu ya zama shi ne abin da suke son su fara yi tukunna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta Janar Isiyaku Ahmed Dikko ke tsokaci game da makon kwance ɗamara. sai kuma birnin tarayyar najeriya abuja inda kotun koli ta yi watsi da ɗaukaka karar da gwamnan jihar rivers son wike ya yi hassan maina kaina gare ka Kotun kolin Najeriya ta yi watsi da ɗaukar ƙara da gwamnan jihar Rivers in yi san wike ya yi shi da jam'iyyarsa ta PDP inda suke kalubalantar maido da zaman kotun sauraron kararrakin zaɓe na jihar Rivers zuwa nan Abuja. Cikin hukuncin da kotun kolin ta yanke ta ce gwamna wike bai da wani hujja na kare wannan ɗaukar kara nasa. Mai shari'a Amiru Sanusi da ya karanta hukuncin ya zartar da cewar zaman kotun sauraron kararrakin zaben jihar Rivers a nan Abuja bai saɓawa dokar Najeriya ba. Don haka gwamna wike bai da wata hujjar kalubalantar hurumin karamar kotun wani lauyan tsarin mulki a najeriya barista mai nasara kogo ibrahim ya ce a gane wannan hukuncin kotun kolin daban ne ba wai ɗaukaka ƙara ba ne kan hukuncin rushe zaben gwamna wike wannan kuma shari'a da ta fada hukunci ita kuma kotun koli ta najeriya wato supreme court ita kuma wannan shari'a daban ce ba wai ɗaukaka kara ne ga wancan hukunci da aka bada ba a'a ta shigar da magana ne wanda yake ya shafi cewa ita kotun da ta saurari kara ta wannan zaɓe ɗin ba ce da hurumin da za ta saurari wannan magana. Barista mai nasara Ibrahim ya ce bisa kundin tsarin mulkin Najeriya gwamna wike zai ci gaba da zama gwamnan jihar rivers har sai an yanke hukunci in ya ɗaukaka ƙara ɗaukaka ƙara har yanzu shi gwamna ya samu ce ya ce za su ɗauka ƙara amma ba su ɗauka ƙara ba ah, suna da kwana har zuwa kamar ashirin da ɗaya da za su iya ɗauka ƙara zuwa kotu ta gaba idan ba su amince da wannan hukuncin a dai wannan jihar ta rivers a 'yan tsakanin nan ma sai da kotun sauraron ƙararrakin zaben ta soke zaɓen kakakin majalisar dokokin jihar da wasu 'yan majalisa guda ashirin hassan maina kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya. shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji eh, an yi shari'a mai yawa an so a yi haka ne a kuma gaida hassan sai kuma jihar kano inda hukumar tantance fina-finai da sauran kayayyakin fasaha ta tashi haikan wajen yaƙi da masu wanzar da batsa tsakanin matasa da sauran jama'a mahmud ibrahim kwari muna saurari. shugaban hukumar ismaila na abba fakalla ya ce wannan hukuma fa ba wai fim kawai ta tsaya ba dama dora ta akan turaku ne guda hudu ta kara addini ta kara kyawawan al'adunmu sannan ta kara zamantakewa da take tsakaninmu kada wannan ya zagi wannan addini kada mai wannan addini ya zagi wannan kada mai wannan kabila ya zagi waccan kabila ko ta hanyar waka ko ta rubuce-rubuce sannan kuma ta haɓaka sana'ar sannan za ta kuma kiyaye abubuwa guda uku ta kiyaye abin da mutane za su gani ya shafi hoto mai motsi ko mara motsi sannan ta kiyaye abin da mutane za su furta ka ba za ka zo kana tallan magani ba kana fama na maganganun batsa a dan haka ne sai malam ismaila na abba ya ce daga yanzu hukumar ba za ta saurara wa duwana ta kama yana da hannu wajen rusa tarbiyyar jama'a musamman ma kananan yara ko ne na shi a duniya in bai karya doka ba shi baya jin daɗi to abin da muke nema ga jama'a cewa idan lokacin da aka zo mutum ya yi laifi ya kamata a bari doka ta yi hukunci a kansa yanzu misali akwai wani abu da ake ɗabi'o'i da ake kamar irin tv game tv game ɗin ya shiga cikin lokuna da sakuna da ƙauyukanmu yara ba sa zuwa makaranta amma yaro zai zo ya bude a sauran gidansu iyayensa suna kallo ka ga in ka ji zaka tarar da yara da uniform sun ki zuwa makaranta sannan suna dauko kuɗaɗen iyayensu suna zuwa suna wannan abu. dan haka ba za mu yadda da wannan ba in muka je da mai tv game din da su yaran da suke wajen da kayan nasu gaba ɗaya tattare su muke mu tafi da su kotu babu tausayin ƙarya sannan kuma dole ne abu doka shi kuwa ustaz musa ibrahim tsangaya wani malamin tarbiyyar islama a nan kano cewa yake duk irin wani maganganu da mutum zai fitar na batsa shari'a ta addinin musulunci ba ta yarda da wannan abubuwan ba ko kuma wani hoto da mutum zai zo ya nuna na baɗala? shari'a ta addinin musulunci ita ma ba ta yarda da wannan ba ko kuma ka ga ana yin wani abu na baɗala ka ki faɗa ka ki setin mutane malam musa ibrahim tsangaye kenan wani malamin tarbiyya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida na kwari yanzu kuma bari in dan za ku gefe ladin ibrahim a yawa ya gabatar mana da shiri na gaba himma ba ta garago Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin himma ba ta garago. Idan masu saurare na biyar da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu Aminu Isiyaku Abdullahi ke muna bayanin ko yana ganin cewa idan gida Najeriya yake zai kammala karatunsa cikin shekarun da kwas ɗin ke bukata daga wannan wurin ne zai dora. A jami'in zamani Najeriya amma dai mafi yawanci gaskiya zai za ta ga mutum ya gama da a irin irin wannan shekarun gaskiya saboda kasan irin kalubalen dai da ah, muke fama da su a irin wannan kasashen namu na yanayin cigaban namu haka kana son ka ce kana da kusan yakinin cewa ba za ka gita shekaru hudu nan ba in ma za ka gita ba zai yi wani tazara ba su kasan allah suna da tsari tsarin kuma shi ne kowane karatu akwai lokacin da ake fara shi kuma akwai lokacin da dole ya kamata a ce kaga masu dai in akwai wani babban dalilin da za ka iya kawo ka ce to ga babban dalilin da ya sa karatun bai gamu ba ko wani kayan aiki ne wanda da an ɗauka za a samu sai kuma daga baya aka zo bai samu kuma bai haka ko rashin lafiya ko wani abu amma ba wai kamar mu can yadda muke yin irin namu karatun da za a gani shi dai karatun yana da ka'ida amma za ka iya sabu ka'idan ma ka ce mutum ah, ya fara karatu bai gama ba sai bayan shekaru da yawa da a can amma gaskiya anan su suna da ka'ida to sau tari abin yawancin lokaci idan mutanenmu suka zo daga kasashenmu na afirka suka zo nan kasashen macin turai suka yi irin wannan karatu sai ka tare sun makale sun ki su koma gida ko su nemi aiki nan ko kuma su kama wata sana'a shin eh, aminu zai koma gida ne ko kudai shi mana cikin zai bi irin sauran irin wannan mutanen ai ni gaskiya ba na cikin mutanen da suke da ra'ayin cewa sun gama karatu ko wani abu ya kawo su a nan za su zauna ni ra'ayina shine in ka zo ka koyi abin da aka turo ka ka zo ka koya cikin ikon Allah in ka gama kuma sai mutum ya koma can ƙasar shi domin ya je ya bunƙasa mu ma wannan ƙasashen namu da wannan ilimin da ƙasa so gaskiya ni ban da wannan ra'ayin dan in zan iya tunawa da yake ka san anan ne masters ina eh digiri na biyu eh digiri na biyu hmm. so ranar da na gama masters din hmm. a wannan ranar da na yi defense din a wannan ranar ne bukin jirgi na zuwa kano na tafi ban koma kwana ba wannan karan ba haka ina ji kusan eh akwai wanda za a maimaita hakan kenan a in Allah yadda gaskiya dai ni ban ga dalilin da zai sa in zauna a nan ba saboda ga inda mu ba a can kasan namu muke da gurabe da yawa inda mutum in yaje zai iya yin amfani a wajen so ni ban ga dalilin da zai sa zauna gaskiya a nan ba aminu shi kadai zo nan ba da iyali ba eh to na zo ni kaɗai da farko kuma da baya sai iyali suka zo su ma to eh, eh, a nan duk da yake mun dan taɓo batun can baya amma idan ka kwatanta rayuwar ingila da rayuwar gida najeriya me za ka ce yake burge ka da rayuwar na ingila ko kuma yake dan baka haushi ito eh, gaskiya abin da zan ce yana burge ni da rayuwar nan shi ne mutanen suna yin abubuwan su cikin tsari da kuma bin ka'ida da kuma gaskiya wanda ka san mu gaskiya wannan abubuwan ɗin guda uku suna da ba wai ba a samu ba ne a mucin najeriya amma gaskiya dai suna da wuya ne kaga ana yin amfani da irin wannan yanzu misali a nan in za ka hau mota ko za a shiga jirgi haka wasu abubuwa za a gani dole za ga kowa ya zabi layi ba turereniya ba cuwa-cuwa wani ya hau na baya ba wani abu mu kaga da a can babu ko ana cikin tsari kenan yawwa eh, sunan gaskiya suna da tsari kuma za a gani mutanen suna da gaskiya da rikon amana daidai warware to mu wannan gaskiyar da rikon amanan ba wai babu ba ne a musan najeriya amma yawanci ba mu cika yin amfani da irin wannan abubuwan gaskiya to da yake dai karatu ka zo aminu a ingila inda wani zai ce maka ina so in zo ingila da zama ko kuma in zo ingila da karatu wace shawara za ka ba irin wannan mutumin eh to kasan da yake kowa da ra'ayinsa kuma kowa da da abin da yake so ya samu in mutum ya zo yin karatun eh yana da kyau in mutum ya zo yin karatu amma zama in mutum ya ga dama zai iya zaman ko misali a Najeriya bai da wani aiki ne nan ya zo ya samu aiki yana da kyau mana mutum ya zama in ya ga zai iya zaman kuma idan aikin da zai din zai iya yin aikin in mutum ya aikin din anan yana da kyau don ka samu experience din da kuma in ka je ko Najeriya din wata rana ko wani abu ai za ka iya yin amfani da shi a so zaman ba wai bai da amfani ba ne ni ne da gaskiya abin da ra'ayin yanzu na da wata to ban sani ko dan ni can din ina da aiki a Najeriya amma dai gaskiya ni ban da ra'ayin da ce zan zauna nan amma mutane da yawa in sun zo sun zauna din su kan samu experience din da sun koma Najeriya kuma za su zama cewa sun amfani da shi kash ga bakon namu ya koro bayani amma lokaci ya mana halin nasa da tarbe ma sati na gaba domin jin ci gaba da wannan hirar yanzu a madun bakon namu da injiniyan da ya samu na shirin a faifai kalif get tacho naku ladan ibrahim auke cewa sai wani satin cikin ikon allah riga to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Sakon wani farko ya fito ne daga Badamasi Ali Rijal Lemo Kano wanda ya ce Allah ya sa tallafin 'yan gudun hijirar da za a tara ya kai ga 'yan gudun hijirar na hakika. Shi kuma Yusuf Muhammad Gagarawa karamar hukumar gagarawar jihar Jigawan Najeriya cewa waye? Sakon ta'aziyar da ƙasar Amurka ta aikawa a jihohin Adamawa da Borno. Allah ya sa ya ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasar Amurka da Najeriya amin. yin amfani da makarantu wajen sanya kananan yara aikata ayyukan ta'addanci a ƙasar congo abin allah wadai ne ina fatan jami'an tsaron ƙasar ta congo za su gaggauta shawo wannan lamari sako daga shamsu habibu azare sai kuma sakon habibu adamu argungu wanda ya ce a gaskiya baba buhari sojin najeriya suna buƙatar ƙarin lokaci domin murƙushe 'yan ta'addar ƙungiyar boko haram allah ka yi mana maganin 'yan ta'adda duk inda suke amin assalamu alaikum voa hausa ko shakka babu ya kamata gwamnatin najeriya ta tashi tsaye haikan domin ta samar da wadatattun magunguna ga 'yan gudun hijira mazauna yobe gani yadda suke ta gayyara da ƙananan yara sako daga bala muhammad dambam ya allah mun tuba don halaye mu ba ka kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addancin ƙungiyar boko haram a najeriya nijar kamaru da chadi sako daga naziru abubakar sabo gusau daga ƙarshe sai sakon usman shitu mahuta da ya hana sikiri jihar adamawa wanda suka ce Allah ya sa taron da kasashen Afirka ke gudanarwa a birnin New Delhi babban birnin kasar India kan batun da ya shafi kasuwa da cigaban tattalin arziki tsakanin kasashen nahiyar Afirka da kasar India kwalliya ta biya kudin sabulu. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma a wannan karan fattakaitattu ne. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Austria, Joanna Mikleda, ta ce kasar za ta gina katanga tsakaninta da iyakar slovenia domin ya rage kwararan 'yan gudun hijira da ke shiga kasar mikileta ta ce samar da wannan katangar za a yi shi ne da niyyar ganin an samu tsari wajen shiga 'yan gudun hijira amma ba wai da niyyar datse musu kofa ba da take magana da manema labarai bakin iyakar miki ta yi amfani da kalmar datsewa mai ma'ana sai dai kuma ta ba da lokacin da za a yi wannan katangar ba shugaban kasar ivory coast alasan watara ya sake lashe zaɓe zagaye na biyu na wani wa'adin shekaru biyar wannan dai yana kunshi ne cikin wata sanarwar da hukumar zaben ƙasar ta fitar hukumar zaben ta bayyana yau laraba cewa shugaban ya samu kuri'u kashi 83.66 a adadin kuri'ar da aka jefa a ranar lahadi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin za a ji labarin rangadin wato da kungiyar miyar Allah ke yi a faɗin Najeriya a shirmu na dare. Sai a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar yanzu nan. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa da Julie Lathis Gresham wace ta haɗa mana sautin da injiniyanmu. ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.